Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, salut, j'espère que vous allez bien et que la paix de Dieu soit avec nous. Comment va le jeune? A ah, ‘yan uwa barka mu da haka, barka mu da sake kasancewa cikin tashar mu mai albarka wato makaranta TV. YouTube channel tasha ce wanda aka kirkiro ta don ta karantar da ‘yan uwa wanda suke da buƙatar su koyi yaren Faransanci. yan uwa ya azumi ya kishirwa to Allah ya sa mu dace da dukkan alkhairin da ke cikin wannan watan Allah ya karbi ibadunmu Allah ya sa ya dura mu akan hanya madaidaici wanda za mu yi ibadar mu har ya karba to dan uwa idan kai farko ne ko kuma dama kana samun bidiyoyin mu ɗaya zuwa biyu baka taɓa mana subscribe ba to dan uwa ka taimaka ka danna mana alamar subscribe sannan ka ƙara danna kan ƙararrawa ta haka ne duk darasin da aka dora ba zai wuce ka ba sannan bayani na na biyu ga waɗanda da suna nan suna ciki muna godiya sosai kada a manta da alamar like a kullum muna gaya muku tana ba mu ƙarfin gwiwa sosai kuma tana nuna cewa ayyukan da muna yi suna ɗan yi kyau wato za mu fara mu. kamar yadda muka saba ba tare da ɓata lokaci ba Ton fils va à l'école tout seul. Ton fils va à l'école tout seul. A quoi de muka de Mukai? ce est de A de O de Y de U de I ba a sa musu lo ko la suna aiki da l apostrophe ton fils va à l'école tout seul ton fils yaronka yana tafiya makaranta shi kadai tambaya kenan sai in question yaronka yana tafiya makaranta shi kadai ekol shine makaranta tusel tusel kamar shi kadai kenan yana tambayan wancan ko kuma mu ce kana tambayan dan uwanka ko abokinka ton fils va à l'école tout seul yaronka yana tafiya makaranta shi kadai la réponse ici amsa ita ce anan non il est trop jeune non il est trop jeune a'a ya yi ƙanƙanta sosai non a'a il est trop jeune Yay yi ƙanƙanta sosai to tunda ya yi kamata je l'amène tous les jours je kada manta muke a ita ma ba ta aiki da lo ko la l apostrophe kaga akwai a za a sa mu je men tu le ina kai shi ko da yaushe wato shi uban yana bayani yana kai yaron zuwa karatu baya barin barin yaron shi kadai saboda yaron yayi kankanta baya iya zuwa makaranta shi kadai kada a manta je ina kai shi je ina kai shi tu le jours jour wannan kaman ranaku a dukkan ranaku ko kuma idan a hausa idan kake ko da yaushe shikenan ana nufin kowace rana kana kai shi kenan ba lallai sai ka ce dukkan rana ko ba kana cewa ko da yaushe ka riga ka haɗa komai amma idan kuma su a faransanci nan kamar suna cewa tu le idan ka ga wannan abun su kadai aka rubuta tu le wato ko da yaushe kenan kuma da faransanci kamar dukkan ranaku a hausa zai zo kamar ko da yaushe ina kai shi makaranta je l'amène je l'amène tous les jours ina kai shi ko da yaushe ton fils ton fils va à l'école yaronka yana tafiya makaranta shi kadai ko kuma zuwa tafiya da zuwa duka ɗaya ne sai dai akwai ɗan bambanci kaɗan tafiya kamar tafiya ce don kuma an ce zuwa mai yiwuwa watakila kaman dawa gida ko a faransanci akwai amene akwai ramene za mu yi darasi a kansu insha Allah ton ba va à l'école yaronka yana tafiya makaranta shi kaɗai? Non, il est trop jeune. A'a, yayi kankanta ƙanƙanta sosai. Je l'amène tous les jours. Ina kai shi koda yaushe, ko da yaushe. Ton fils va à l'école toutes celles non électrogènes, je l'amène tous les jours. Yaronka yana tafiya makaranta ko kuma mu ce yana zuwa makaranta shi kadai? A'a, ya yi ƙanƙanta sosai ina kai shi ko da yaushe. Da fatan ana fahimta abubuwan da muke koyarwa. Tom Peace yaronka va a l'école yana tafiya makaranta école makaranta tout seul shi kadai non a'a il est trop trop trop jeune akwai tre wannan kuma trop kamar yayi kankanta sosai kenan il est trop jeune Je l'amène tous les jours. Ina kai shi ko da yaushe. Kada mun tara alamar like. Idan kai farko ne kuma sai ka hada da subscribe sannan ka ƙara danna kan ƙararrawa ka yi rijista cikin makaranta TV. Sai wani darasi 'yan uwa. A sha ruwa lafiya.